bijir bayan haka yawa assalamu alaikum barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shida ga watan jumada al'ula eh ba shida ba biyar ne to biyar ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci kuma dai na biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatu littafin mai albarka talatin da biyu babin da muka tsaya a cikin sa mun fara shi shine babun fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar haka ne ko mun fara kadan daga cikin sa mu kai karshe bari haka zamu faro daga farko sai mu zarce babun fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan babi ne da yake da magana dangane da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna umarni da kyakkyawa hani daga mummunan aiki qala allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة duka waɗannan ayoyi ana kafa hujja da su dangane da shar'antuwar umarni da kyakkyawa hali daga mummuna kuma idan ba mun tawo mun ce abin da ake nufi da kyakkyawa shine duk abin da dalilai na shari'a suka nuna kyawunsa ko da al'adar mutanen gari saboda lalacewar al'amura ana ganin wannan abin ba kyakkyawa bane abinda kuma ake kira mummuna abinda dalilai na shari'a suka nuna munanta ko da yau da gobe a mu'amalar mutane sun mai da shi kyakkyawan abu matukar dai a ta mummuna ne ba yanda za a yi watan wata rana ya zanto kyakkyawa Allah ce wal takum minkum umma lalle a samu wata al'umma cikin ku ku mummunai ku musulmai lalle a samu wata al'umma cikin ku wannan al'ummar ya yad'una ila alkhair waɗanda za su rinka kira zuwa ga alkhairi alkhairi kuma shine musulunci wa ya'muruna bil ma'ruf su rinka umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma su rinka hani daga mummuna a dole ne samuwar irin wannan al'umma cikin kowace jama'a a kowane gari a samu masu wazi a samu masu karantarwa wa ula'ika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta wato masu umarnin kyakkyawa da masu hani da mummuna su da waɗanda ake wa umarnin da waɗanda ake wa hanin dukkaninsu masu rabauta ne وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ubangiji ta ala ce ku ne siyayyen al'umma waɗanda aka fitar mutane kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne siyayyen al'umma da aka fitar don amfanin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umari da kyakkyawa wa tanhauna 'anil kuna hana mummuna abun nufi kamar cewa kune. mafi alkhairin al'umma kasantuwarku mafiya alkhairi din ya samu ne sakamakon umarni da kuke yi da kyakkyawa da hali da kuke yi da mummuna an fahimta ku idan ba manta ba wancan lokaci shi yasa har na ce da mu shi yasa ba kawo wawan ba tsakanin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ba sai ba wa ta'muruna bil ma'ruf kai sai kawai zaka ce ta'muruna bil ma'ruf dan a nuna alakar da ke tsakanin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da kuma khairiyatul umma ma'ana babu yanda za a yi al'umma ta zanto ta alkhairi har sai a cikin ta akwai masu umarni da kyakkyawa da kuma masu hana mummuna inda za a zauna duk a shan take a ciki ba mai hana ba mai umarni da kyakkyawa ba mai hani da mummuna ko da ku ga wani kaso mai yawa a cikin su su a karan kansu suna yin kyakkyawa su a karan kansu ba sa yin mummuna to amma kuma in wani na yin sakaci da kyakkyawan ba sa cewa yi in wani na wa mummunan ba sa cewa bari dukkan su zama yara umma ba ina ka kuna fahimta da ke domin khairiyya din dole sai da wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi ya nuna cewa farkon wanda wannan aya ke gaskatuwa akan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin su ne mafiya alherin al'umma da aka fitar dan mutane yace kukan je ku samu mutane ku ribato su a wajen yaki ko daura musu mari kuna jan su zuwa ga aljanna suna ki suna dogewa amma sai kun kai su ma'ana har su yi imani su samu shiga aljanna kada sun zama khairun nas lin kenan wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin kuma ubangiji ta'ala ce khudhil afwa ka riƙe rangwame da afuwa idan an yi maka ba daidai ba ya zanto ita ce siffa ta ka dama ka shahara da ita a matsayin ka na mummuni cewa mutum ne mai rangwame mutum ne mai afuwa sannan kuma wa amur bil urf kai umari da kyakkyawa da al urf da al ma'ruf duk ma'anar su ɗaya a larabci wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai daga jahilai wannan aya na dauke da sako uku zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga gare shi kuma zuwa dukkan wani ɗaya daga cikin kuma al'ummar musulmai abu na farko ka zama mai afwa idan an ce afwa shine an yi maka laifi ba ka da cewa dole sai ka rama kana yafewa kamar yadda lokacin da aka wa sayyidina Abubakar laifi ya nemi ramawa sai ubangiji ta Allah ce wal ya'fu wal yasfu su yi rangwame mana su yi afuwa ba cewa Abubakar za ka ce su yi rangwame mana su yi afuwa tare da cewa shi kadai ne ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ku san Allah ya muku gafara ba kuma kuna masa laifi ba to dan me ku da an yi muku za ku ce sai kun rama sai sayyidina Abubakar ya janye matakin da ya dauka na ramuwa sai ya fasa kuma sai ya janye saboda wannan aya ta ja hankalin sa wa amr bil ur sannan kuma kai umarni kyakkyawa ga makwabtanka ga mutan gidanka ga abokananka sannan wa arda anil jahilin ka kawar da kai daga jahilai ma'ana idan jahili ya maka jahilci karka ce zaka rama abinda ake nufi da jahili a nan gurin ba wai mutumin da yake baya da ilimi ba A'a ka kawar da kai daga wawa idan wawa ya yi maka wauta to karka rama dan sai ku zama wawaye kai da shi an gane ku shi na abin da wani hikima ke cewa idza nataqaffahu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukut idan wawaye maka wata karka ka bashi ansa abin da ya biyo wawa ta kai shi shine shiru da zaka yi baka bashi shi ansa amma an ka bashi ansa ko zama biyu kenan sai a zo ana rabo ba san ba waye mai gaskiya yan tabbaya ake ya malam bai ya faru <laughs> ma'ana ba san waye mai gaskiya ba amma lokacin da ake zagin ka ake zagin ka kai shiru mai zagin yana ta yi wani ya zo wucewa wa zai ba gaskiya kai da kai ban Allah mai maka ne haka kake ta zurfa masa zagi kuma ga shi ya ya kyale ka amma idan kuna ramawa fa sai an yi bincike za ka shine wa ahar da anal jahili idan mutum ya yi maka aikin wauta sai ka kawar da kai ba wai ka kyale jahili ba dan idan ka kyale jahili to wa zai karantar da shi ba a karwa da jahilai kai wa zai karantar da su sai dai idan sun yi mutum aikin wauta sai ya kyale ba zai bada ansa ba eh ba ba ban ji abin da ba eh ok wanda ya wuce a baya kenan ba eh wanda ya zo wajen na Umar ya ce da ya adalci ba eh ai da wannan ayar aka kafa na Umar wato hujja bayan ya ransa ya baci wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ubangiji ta Allah ce mummunai maza da mummunai mata ba'dhum awliya ba'din sashin su mataimaka take ga sashi ko ka ce sashin su masu kauna ne ga sashi wato mummunai suna kaunar junan su suna girmama junan su suna taimakon junan su domin kalmar alwali daga alwilaya ne ita ko ma'anarta muka ce ko dai ta zanto soyayya ko ta zanto taimako to ko mummunai ana son su zanto masu soyayya ga junan su ko mummunai ana son su zanto masu taimaka ma junan su awliya awliya'u ba'd sifa ce ta mamale su zama haka a ce idan an samu mutane na kin juna kamar sun rasa wata sifa da ya kamata a ce sun samu a matsayin su na mamale an gane ya ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani ga barin mummuna wato sifa ce ta dukkan mummune maza su mummune maza suna umarni da kyakkyawa ga mummune maza ƴan uwansu suna hana su mummuna haka mummune mata suna umarni da kyakkyawa ga mummune mata ƴan uwansu kuma suna hana su mummuna wato kenan wannan kenan aikin wa'azi ba na maza bane kadai har mata ma ya tafi su kenan wannan ita ce babbar hujja da malaman suna suke kafa hujja da ita cikin magabata har ma da na yanzu bisa ga cewa ashe babu laifi cikin mata a samu masu karantarwa a samu masu wa'azantarwa dan su karantar da mata yan uwansu su wa'azantar da mata yan uwansu domin da aka ce ba da za a yi mace ta wa'azi to adadin da ake da shi na masu wa'azi cikin maza ba na jin ya gamsar da mazan ma ballantana har ya samu mata ba na jin yanzu malaman da ke Kano sun wadatar da mazajen Kano wajen karantarwa da isar da sako na musulunci gaba daya to kuma ga duniyar mata a gefe daya wanda su kuma an kwatanta su da maza wa yawa to su kuma shikenan ba malama cikin su ko kuma kila cikin dubu da wuya ka samu malama daya kuma sun fi nesa da wa'azi sun fi shagalta sun fi abin nan da sauransu وقال تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وبنجي يتي لئن الذين كفروا ألا أنت وطن لسك كافرتا من بني إسرائيل تكن ذرية جدا يعقوب وطن سك دنجنتوا زارة جدا يعقوب دومي إسرائيل تنسيا النبي يعقوب كنا بنو إسرائيل شين دكا من سك دنجنتوا زارة جريت shi akwai yahudu a ciki akwai nasara ciki duk da cewa a yare na marubuta musulunci galibi da an ce banu isra'il lafazin ya fi gaskatuwa akan yahudawa kadai amma har nasara na shiga ciki Allah an waɗanda suka kafirta daga cikin zurriya da suke danganta kansu zuwa ga annabi yaqub Allah an ce su ala lisani daud bisa ga harshen annabi daud wato cikin littafin da aka saukar masa shine zabura wa isa ibn maryam kuma Allah an ce su kuma akan harshen annabi isa dan na maryam shine littafin linjila idan an ce la'anta wato an ba da labarin nesanta su ga rahmar ubangiji domin Allah shine al-ibadu anir rahma wato san da mutum daga inda rahama take Allah tsare mu me yasa aka la'ance su ko aka nesanta su daga rahama zalika hakan da aka yi din la'antar da aka yi din bima asau dan abin da suka yi na sabo al-isyan wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyaka suna ta'addanci kenan ga sabo ga ƙetare iyaka to menene bambanci tsakanin sabo da ƙetare iyaka ai da abu dai ne ga ma wadansu malamai suna bambance sai al-isyan sabo wanda Allah kadai ka sabawa kamar mutumin da ya sha giya Allah kadai ya sabawa amma al-itida itire iyaka wanda bayan saban Allah kuma ka shiga haƙƙin wani kamar fata ka ka saba Allah kuma ka raba wani da dukiyarsa kamar kisan kai ka saba wa Allah kuma ka raba wani da dukiyarsa to wannan shine itida to su yahudu duk sun hada waɗannan guda biyu zalika ma asau wa kanu ya'tadu kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu kanu kuma sun kasance la hauna an munkarin ba sa hana juna dangane da wani munkari mummunan aiki da juna ke yi fa'aluhu da suka aikata shi labi sama kanu yaf'alun tir da abin da suke aikatawa A ashe rashin hana dan uwanka barna yayin da yake cikin barna makwabcinka ne abokin aikinka ne makwabcinka ne a kasuwa ofis ɗaya kuke aiki rashin hana shi barna din nan idan ka ga yana barna wato yin haka da mummunan aiki ne kuma sakamakon haka inda duk jama'a za su zama haka ana jin tsoron abin da ya same hudu su ma ya same shi shine la'anta a dai santar da mutane daga ramar ubangiji shi samuwar masu wa'azi a gari ya zama dole kenan tilas ne samuwar masu wa'azi in dai gari na musulunci ne waɗanda za su rinka wa dan shi wa'azi shine ruhin addini domin da wa'azi ne wanda bai shiga ciki ke shigowa sannan kuma da wa'azi ne na cikin kuma ake tsare masa imaninsa ko da an kawo masa farmaki daga waje dan a ɗauke shi wato yana da hasana akwai garkuwa akwai ganuwa da iyaka da ta tsare masa imanin su shine karantarwa da ake koyo idan ku aka ce ba karantarwa wannan, na ciki din nan ba za mu iya abuntuwa ba cewa yana nan zai dawoma ciki kila wata rana za a kawo masa shubuha a fitar da shi a rikita masa kwakwalwa kuma nawa ne ba mu da tabbacin za mu iya jawo shi shi a ce dole wa'azi da'awa shine addinin ma ruhin addinin shine da'awa shi yasa Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa yafi kyakkyawan zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah babu ba wani mai dadin zance a duniya sama da mai yin kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin wa qala ta'ala wa qul alhaqqu min rabbikum ubangiji ta'ala ya ce ka ce alhaqqu min rabbikum wannan alqur'ani gaskiya ce daga wurin ubangijinku ka ce wannan alqur'ani gaskiya ce wa kun alhaqu kun wato fi'l al-amr ne al-ma'mur bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka umarni shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaqu min rabbikum ma'ana hadha alqur'anu hadha alhaqu min rabbikum wannan alqur'ani gaskiya ne daga wurin ubangiji ba ni ne mai kitsa shi ba ba ni ne nan faɗe shi ba faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama to yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma to sai ya kafirce wannan ba umarni ne ubangiji ke yi na cewa wai an lamunce an baka zabi in ka ga dama kai imani in ka ga dama kai gafarci ba wai zabi ne aka baka ba eh umarni ne amma mai kunshe da firgici mai kunshe da ma'anar firgici da suwa ma'ana wanda ya ga dama zai yi imani ai sakamakon yana nan wanda kuma ya zai gafarce gafarce shi ma sakamakon an yana nan ma'ana kamar suwa ne ya kunsa eh alakar ka wannan ayar kul ka faɗa ka ce alhaqqu min rabbikum in zaka ce qur'ani gaskiya ne wajen tabbatar da gaskiyar sai kai ne ya zama a'a wajen tabbatar da qur'ani gaskiya ne sai kai ne yawa eh wa ma'ana dole sai ka kawo dalilai wanda kawo dalilan da zaka yi dan tabbatar qur'ani gaskiya ne shine da'awa yawa sannan meye natija da kake so ka samu sakamako wajen tabbatar da gaskiyar qur'ani dan me ai imani kaga dai da'awa wata shi da shi shine alakar wato ayar da wannan babin wa qala ta'ala fasda bima tu'mar ubangiji kuma yace fasda bima tu'mar ka bayyanar da abinda aka maka umarni as-sadaqu asalinsa wato shine bayyanar da abu fito da shi sarari an gane ko ta'ala wa وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون wannan aya tana cikin jerin ayoyin suratul araf wanda suke magana kan masunta da aka hana su kamun kifi ranar asabar sai mutanen garin suka kasu kashe uku waɗansu suka yi kamun kifin tare da cewa an hana su waɗansu suka zama masu wa'azi suna kokarin hana masu yi din waɗansu kashi na uku su kuma suka ce a kare na bana baka to na ko ba zan kore ka ba ma'ana ku je ku yi kamun kifin mu dai ba za mu yi da ku ba amma kuma ba za mu hana ku ba to karshe me ya faru Allah ya ce an jainan da zai na hauna alisu da azaba ta zo sai muka tsamar da waɗanda suke hana mummunan aiki wa khazana allazina zalamu muka danki waɗanda suke azzalimai din nan bai azabin ba'isin saboda da azaba wanda suke mai tsanani bima kanu sukun azaba mai mummuna saboda abinda da suka kasance kai na fasikanci abun nufi kenan kaga wannan na nuna idan masu wa'azi suka sauke nauyin da ke kansu gwargwadon hali to idan fushin ubangiji ta ala zo Allah na iya tsamar da su daga cikin musibar da ya zo dankar al'umma da ita su ya kasance abin bai shafe su ina ba dan fahimta dan yace lokacin da suka abin nan an jainan da zai na yana hauna su sai muka tsamar da waɗanda suke hana mummuna din ma'ana azaba bata kama su ba wa akadna allazina zalamu sai muka rike waɗanda suka yi zalunci bi azabin izin da azaba mummuna bi makamu yusukun saboda abin da suka kasance suna yin fasikanci to tunda mutum al'umma uku waɗanda suka hana mummuna dai duk da ba a ji ba gashi Allah ya samar da su daga azaba ko na biyu kuma waɗanda su suka aikata wannan sun kifi ranar asabar gashi an kama su da azaba qulna lahum kunu qiradatan khasi'in aka mayar da su wato a birrai kaskantattu walakantattu to sai kace na uku waɗanda su ba su yi ba su hana ba qur'ani bai ce komai akan su ba bai ce an kama su da azaba ba bai ce ba kama su dan haka sai malamai suka safani waɗanda suka ce an kama su da azaba dan suka ce ba kama su amma zance mafi inganci ba kama su da azaba ba dan ba su yi aikin da za a kama su da azaba ba kuma da an kama su da azaba da Qur'ani ya faɗa amma me yasa ba a faɗe su wajen tsamarwa saboda shiru dan da ke tantance ko ba <laughs> ba su yi aikin da za a zarge su ba na a kama su da azaba ko sannan ko ba su tantance ko ba tunda sun yi shiru sun gabar da haka Qur'ani sai yi shiru bai ce komai a kansu ba tunda su ma sun ga na sun kyale shi ma alqur'ani da zo ba da labari sai kyale su wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi abin da yake nufi da babin wato ayoyin da suke cikin umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ayoyi ne masu yawa kuma sanannu ne wa amma al ahadith fal awwalu an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman hadisi na farko an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kana yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kolo yana cewa man ra'a minkum munkaran wanda ya ga wani abin ki a cikin ku falyughayyirhu to ya kawar da shi bi yadihi da hannunsa fa in lam yastati' in bai sami ikon kawar da shi ba da hannu fa bil lisanihi to da harshen sa fa in lam yastati' in bai sami ikon kawar da shi da harshen sa ba fa bi qalbihi to ya ki abun a zuci mana wa zalika adhaful iman yin hakan wato kin abun a zuci wanda shine mataki na uku wannan shine mafi raunin imani in har aka samu ka kasa kin abun a zuci to ko babu imani tare da kai kamar yadda wadansu hadisi za su nuna nan gaba dole ne ya zanto matsayinka game da kowace barna da ka gani a garinku a unguwarku a ƙauyenku a ƙaramar hukumarku a ƙasarku kowace barna kaga za ta faru matsayinka tsakaninka da wannan barnar ka wadda ita da hannu in za ka iya in har ta fi karfin ka wadda ita da hannu karfin ka bai kai ba baka yi saba to ka faɗa da baki ka yi ƙoƙarin hana wannan barna da baki in har abin ya fi karfin ka ba za ka iya da baki ba to ka ki abin a zuci duk lokacin da ka tuna zuciyarka ta samu damuwa in har aka rasa kowane ɗaya cikin wannan tare da kai to ka tabbatar babu imani da tare da shi kamar yadda hadisi zai zo nan a kar mutane su dauka cewa wato idan mutum shi ya zama na kirki ba komai mutane ma su lalace ina ruwanka kai kana addini ka kyale kowa mana yi kuma addinin sa ka kyale kowa ya farnar sa mana tunda kai baka zama ka kyale mana dan ina ruwanka kamarin ku ɗaya da su wannan ya zama shirme kenan baka da imani in kana ganin ana saba Allah baka da kowa so ake da ka wuce kaga adireshi na gidan barasa zuciyar ka na damuwa ina ma gidan ya kama da wuta da ka wuce kaga gidan su ne ma'ana ana barna zuciyar ka na damuwa ina ma gidan ai wata irin girgizar kasa a wajen da ka wuce kaga barna haka ake so ka rinka damuwa a zuci ina ma su shiryu in ko ba masu shiryawa bane ina ma ai girgizar kasa haka ake son ka samu damuwa cikin zuciyarka amma ka dauka tunda kai ba komai tunda ba ka yi cikin nan kowa ma sai babu imani da tsarda da kai kar ma ka dauka kana da imani saboda haka ga ashe kenan akwai aiki a gaban mu yanzu mun kare nawa ne daga nan gurin da wanda ya taso daga nan nan yan kaba da wanda ya taso daga brigade da wanda ya taso daga BUK da wanda ya taso daga rijiyar Lemo da wanda ya taso daga kofar Wambai ko cikin gari ko mako wace unguwa ce mun kare nawa ya wuce akan titi za su girgu to kaddara inda mun yi aiki da wannan hadisin dukkan mun yi tarayya wajen a ce kowane wata ɗaya mun kare ɗaya za mu kawar a yi shekara ana yi manya-manyan munkarai almudahara bil ma'asi da muke gani a garin mu ga sunan a titi a kalala ana yi manya manyan munkari a ce mun kokarin hana ya me zai faru kaga alkhairi zai biyo bayan sa alkhairi zai biyo bayan sa mai yawan gaske to amma kuma sakaci ne to malamai suna cewa shi kawar da munkari da hannu wannan na masu mulki ne kawar da munkari da baki wannan kuma na malamai ne masu wa'azi da kuma waɗanda suke shiga cikin hukuncin malamai shine ɗaliban ilimi kowa gurgudan makwarar ilimin sa da duk ya san wannan munkari ne yana da dalilin da zai faɗa ba wai dole ne sai ka zama babban mai wa'azi ba nan take sai kai magana akan wannan munkarin amma ka fata wani ce ni ba malami bane amma wannan na san ba kyau an taɓa faɗa na ji hadisi ya ce kaza ba wai dole sai ka kai matsayin malami mai fatawa ba amma da ka sani ka fahimta dole kai inkara ya zama tilas ke ki a zuci ko wannan kowa da kowa ne <laughs> domin duk wanda ya kasa yi to ba da imani kenan kamar yadda muka faɗa a baya ban ji ba masu kuɗi suna da gudunmawar da za su bayar ba su suke da gidajen da ake yin zina ba ba su suke da gidajen sinima ba ba su suke da gidajen da ake barasa ba ba su ne yawanci suke da manya-manyan shares a bankuna da suke ta'amuli da riba ba a to su janye mana da yawanci ba nasu bane ba to an tana da gudunmawar da za su bayar a su suna jiki ko ba da ciki kullum ala kadar sadaka eh ku mu'minai ku musulmai marra aminku kar ka dauka wai yana nufin sahabbai yana magana ne da musulmai gaba ɗayan su alhaduruna wallazina yatuna ba'dahum ila yawmil qiyamah wanda suke nan lokacin da annabi ya faɗi magana da waɗanda za su biyo bayan su har tashin kiyama duk hadisin na magana da su ne dan qur'ani da hadisai ba sun zo ne kawai dan zamanin annabin kadai ba dan zamanin da zai biyo bayan sa har zuwa tashin kiyama kuma a cikin hanawa da hannu har manyan malamai da suka shahara suke da tsarki a cikin gari kuma za su shiga ciki tunda mun gaida shekul islam ya yi a kasar can ya yi wa wa wa'azi kan cewa me zai hana a hana gidajen giya a hana sai da barasa da yake to yana da goyon baya idan ya fito gari sarki ya fito wanda za su shekul islam sun wanda za su sarki yawa sai wata rana kawai shekul islam ya zo masallaci jama'a ɗalibai sun taru ce kai yau ba gidan giyan da zai kwana a garin nan ya wuce titi ana bi gidan giya ana fasa tulunan kuma ana abin nan duk garin sai da aka rusa gidajen giya a ran nan aka dawo ya za ya sarki zai dashi yana da rabin mabiyan garin kaga ko da wani gari yanzu ba za ka samu ko da cikin malamai akwai malamin malamai kamar guda uku ko hudu wanda ne suka daddanne mutane ko to a same su masu masu haɗu sai kai yau ba wani gidan giya da zai kwana a garin nan ba na kwana gidan giya da zai kwana ba ka samu ba ka suna kwana kwana nan tun ma kafin yanzu a zo ai shelan shari'a da dai aka ce ai an kafa doka ta giya su masu gidan giyan suka kifi kuma gwamnati take ɗaukar mataki a kansu dama ta an faɗa ne dan kar a ce ba a yi ba sai jama'a suka shiga cikin gari da kansu duk suka fi kone gidajen giya da hotel din yanzu ba gidan giya ko daya a cikin kasuna ba wani sai da barasa ko ɗaya daga yau din nan daga kasuna ne to kaga to ko me aka yi da aka yi wannan in na an kama ne ko musa an je an saya ki sati biyu sati uku kuma duk ko ina an yi cigaba da alƙanutu ana tsitsina waɗanda suka kama shi kuma mun tsitsina musu albarka kuma suka sako shi ba haka bane ba dole haka zai shi kuma dama a shirye yake ya riga ya shirya rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito asani hadisi na biyu an ibn mas'ud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi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 manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa cikin wata al'umma illa kana lahu min ummatihi hawariyuna face sai wannan annabin ya kasance yana da cikin mabiyansa yana da hawariyun tatattun mabiya zaratan mabiya alhawariyun kenan daga alhawar ne lafazin alhawar a larabce abin da yake fari kal ma'ana waɗanda suke zuciyarsa a buɗe take fari tas ba wani abin da ya bata ta wajen biyayya ga wannan annabin su ne hawariyun fitattu cikin mabiya haka annabi ya ce kowane annabi yana da hawari amma ne hawari dina shine azubair ibn awwam wa kuma sai ya zanto annabin yana da sahabbai ya na bi sunnatihi waɗanda zan su rinka riko da sunnarsa wa yaktaduna bi amurki kuma za su rinka koyi da umarninsa ina ha takhlufu min ba'dihim khuluf sannan kuma sai waɗansu mamaya baya su zo su maye gurbin waɗancan sahabbai ya kulo na ma la ya fa'alun za su rinka faɗin abin da ba sa iya aikatawa imanin baka kenan sai zance da baki wa ya na ma la ya umaru za su rinka aikata abin da ba a umarce su ba wato bid'o'i kenan sai da kirkiro al'amuran da ba sa su ba cikin addini wanda aka sa su sun ki kuma sun je sun kawo waɗanda ba sa su ba faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min dukkan wanda ya yaƙe su da hannunsa dan su daina wannan barna to muni ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su da harshen sa shi ma muni ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su da zuci ya nuna kiyayyar abin da suke a zuciyarsa shi ma muni ne wa laysa wara azalika min al-imani habbatu khardal bayan wannan babu wata rabuwar imani ko da gurgurdan kwayar komai ya ne in dai aka ce ko ki dan a babu to babu imani kenan kaga wannan hadisin ya fito da al'amuran fiɗi. kamar da wannan wato kenan waɗanda suke mai gurbin annabawan nan laifin su biyu ne farko dai ya kulu na mala ya fa'alu abinda suke faɗa na imani da musulunci da yadda da annabi suna faɗin sa amma ba sa aikata shi cikin aiki sannan kuma ya fa'alu na mala ya umarun abinda kuma suke yi da aikin kuma shine wanda ba shi aka sa wato kaga duk inda bid'a take kamar yadda malamin ke cewa sai ka samu Inna ma qamat ala an anqadi sunnatin min as-sunan bid'a ba ta tashi bishiyar ka da su har sai tofo face sai a gurbin da sunna ce a wajen aka kin aiki da sai bid'a ta biyo baya ina ba ta an fahimta yanzu wanda kaga yana sikiri da safe irin sikirin da ba na sunna ba in ka tanada sai ka kala kala na zikirin sunna wajen goma sha biyar duk ya kyale sai ya dauki wani guda ɗaya nayi wanda ba shine na sunna ba kuma na bid'a ne haka wanda zikiri zikiri da yamma sai ka samu akwai zikirai na sunna wajen goma sha biyar ko sama da haka kuma ya kyale su kuma ya dauko na bid'a nayi ita sunnar ko ɗaya bai dauko bid'a ke a wajen dukkan inda bid'a take sai ka samu cewa akwai wata sunna a wajen an kinta amma ta ko bid'a kuma ana ina ba ta fahimta to dole ne kenan wato kaga wannan kuma shi ke canja kamannin addini sai mai fahimtar addini ya fahimce shi ba yadda yake ba ya ji kuna faɗin musulunci musulunci kuma idan ya duba ayyukan ku na yau da gobe sai ga ba su ne hakikanin fassara na abin da kuke faɗa da baka ba ba wani musulmi da za a ce kana son annabi face sai ransa ya ɓaci ma dan me zaka tambaye ni ma wai har sai ka tambaye ni ina son annabi ko ba haka ba zai gyada mu shi babban masoyin annabi ne amma idan ka ɗauki aikinsa da maganganunsa da mu'amalarsa da kasuwarsa da komai naki zaka samu kuma yayi nisa da abin da annabin ya rayu a kai kaga abin da yake da'awa na san annabi baya aikata shi kenan sannan abin da yake aikata ko ba ne wanda aka sashi bazan kenan gaba ɗaya sai zanto an canza hoton addinin ga wanda yake ganin shi daga nesa in yana so ya koya a wurin da daikun musulmi shi yasa duk mai wa'azi yau yana daga cikin abin da zai yalwata wa mutane musulmai cewa ya za a fassara imanin da a cikin aiki ya za a fassara san annabi din nan a cikin aiki ya zanto ga tarjama na san annabi a aikace sannan kuma na biyu in zai kira musulmai a wanda ba musulmai ba dan su musulunta yi kokarin jan hankalinsu da cewa su fahimci musulunci yadda yake a rubuce ba yadda yake a aikace ba cikin waɗansu da daikun musulmai don in aka ce za a yi izina da ayyukan waɗansu ɗaiɗaikun abin nan musulmai to sai a nuna musulunci da su sai a ɗauka zalincin da waɗansu musulmai suke sata da waɗansu musulmai suke fashi da waɗansu musulmai suke da dukkan ayyukan ɓarnar da sai a ɗauka kamar musulunci ne lafiya musu to wannan kuma shine babbar wato barna da ake ashe dole ne mai kokarin fito da addini yadda yake a aikace sannan a cikin wannan hadisi akwai fa'ida guda biyu Allah kalli da ya kamata mu faɗakar fa'ida ta farko da yake ma min nabiyyin ba asahu Allah fi ummatin mun sha faɗa a wani wuri ba nan ba idan dangantakar zance ta kama kaman tambaya ko wani abu wai kin annabi an tura annabi dan ya isar ne ko kuma dan ya aiki da shi kadai a karan kansa kaga galibi a mutanen abin da mutanen masu cewa manzo shine wanda aka turo da sako dan ya isar da shi ga mutane annabi kuma an yi masa wahayi dan ya aiki da shi ba dan ya isar ba to amma da anan annabi na ce mana ma min nabiyyin ba asahu Allah fi ummatin babu wani annabi da aka turo cikin mutane a annabi ma an turo shi dan ya mai dan ya isar kamar yadda manzo shi ma ya zo dan ya mai dan ya isar da annabi da manzo kowanne yana yin wa'azi kowanne yana kiran mutane zuwa ga musulunci kowanne yana bushara rusulan mubashirin wa munzirin la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allah wannan manzanni kenan amma fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin kada annabawa kenan su mubashirin wa munzirin ne irin yadda manzanni suke su mubashirin wa munzirin ne irin yadda aka turo annabi haka kuma aka turo me manzo to me bambanci da ke tsakanin su bambancin da ke tsakanin su shine manzo sabuwar shari'a ce aka bashi sabon wahayi ne aka baki littafin nashi ne dama shi aka saukarwa shi ya isar wa mutanensa amma shi annabi ya zo ne don ya jaddada saƙon wanda ya riga yi cikin manzanni cikin manzanni ya zo ne don ya jaddada saƙon wanda ya riga yi cikin manzanni an saukar da littafi kamar zabura ga annabi dawud da aka sake turo wani annabi daban kuma wannan annabin da aka turo kuma aka ba shi kuma zabura je ka sake isarwa ka sake nan da gawa mutane abinda annabi dawud ya isar musu ka kowanne ya ya ne ya yi wa'azi bambanci da ke tsakanin wannan shine sahibu kitab fil asl wannan kuma yujaddid yujaddid risalata man sabaqahu min al-anbiya wal mursalin yana jaddada risalar wanda ya riga yake da cikin manzanni ina fatan kun fahimta da kyau dan yace ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati kaga Allah ya turo shi cikin al'umma ma'ana annabi ma ana turo shi kenan illa kana lahum min ummatihi hawariyun wa ashab tun daga kana da hawariyun yana da ashab kaga kenan abin nan yaktaduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi thumma innaha takhlu min ba'dihim khuluf gashi kuma duk wanda ya biyo bayan annabawa da suka wuce baya ana son ya bi su ne da aiki kar aikin shi ya saba wa nasu an gane ko yanzu dukkan wanda aikin shi ya saba wa na annabi da na haban annabi duk yadda ya da'awar musulunci zai da musulunci yake kira ba musulunci yake kira domin gashi waɗannan da suka biyo takalmin ba da yin mamaya ne da suka biyo bayan annabawan can da manzannin da sahabban su amma ya kuluna ba la ya fa'alu wa ya na ba la yumaru kaga sai zanto barna suke tunda barna suke tunda suna da'awa sai zanto cewa za a iya jan za a iya yin jihadi da su jihadi kuma shine gwagwarmaya da su har su fahim wajen gwagwarmayar nan ko dai da hannu a hana su barna da idan mutum zai iya hana barna da hannu kamar yadda waɗansu suka rinka yi a da duk inda suka ga ana wani wuri na barna annabi ya hana barna da hannu sahabban haka sahabban haka lokacin da ah, munafikai suka zo suka gina masjidul dirar manzon Allah ba sai tura wata tawaga ta tabbaya a ji a kowane masallacin ba hmm. eh masallaci ne aka gina amma kuma an gina shi dan me دم فتنة اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا هو من هو في النسخة كنا مسلا وضرارا تلكسوا كفرا كافر كما أبنجي تفريقا بين المؤمنين ممني إرشادا لمن حارب الله دي يزم إرشيبيا ندكا من ديكي يجن الله رمزان سيزوجا tun da waɗannan manufofi ai ba an gina masallaci bane dan ayyaki Allah da manzansa an gina masallaci ne dan zikirin Allah da bauta masa da bin manzansa sai zan to manufar gina masallacin ba ta da kyau sai annabi ya ji a rushe shi a kowane wajen kada kawar da barna ne da da hannu duk jihadi da ake kawar da barna ne da hannu wanda wannan shi ya fi tasiri wajen gusar da barna in dai za a iya gusar da ita da hannu ba abin da ya fi tasiri irin wannan ina ba mun fahimta to kaga daga nan gurin sai kuma da harshe wanda shi ma yana da matukar tasiri kwarai da gaske daga nan wurin kuma mutum ya kasa sai mutum ya ji abin azu to ina ga lokaci yi da za a ce irin wannan musamman yanzu da ake alhamdulillah shari'a duk tana ta yaduwa ka aiki da ita a cikin jihohi ga da zamfara ce kadai ga sokoto dai ko da ke sama sama ne a sokoto ga kuma kano ta biyo baya ga jigawa ga kuma katsina yanzu misali ga kuma borno tana abin nan dab da shi ma gwamna ya riga ya gabatar da bildin shari'a ga majalisa yana jira tabbatar ga ga naija ga a bauchi su ma suna kusa da yi ga menene da su to yawanci waɗanda suke ma'aikatan tsaro mabiya ga gwamnatin tarayya da wuya su iya goyon bayan shari'a dan sun faɗa wa gwamnatin su tarayya kenan to dole mutane ne na gari za su bayar da goyon baya da wani shari'a domin in ya zanto in ya zanto kungiyoyi guda biyu ga sunan a kudancin kasar nan ɗaya a kudu maso yamma ɗaya a kudu maso gabas sun kwace ayyukan yan sanda su suke da hannunsu don mai mai kungiyoyin mu da agaji ba za su yi ba ga yan OPC nan su suke kawo mutane su gawa yan sanda ba haka wani kwanaki yan OPC sun kama yan balauta sai kawai yan sanda suka ce da su ba haka wani kuma yanzu ba kasi boys da suke kasar inyamurai da ke kasar gabar gaba daya a jihar abin yanzu dan sanda ba da aiki su suke hukunci su suke yakar yan fashi da makami su suke abin nan su suke hukunci ba suke kawai da nasu hukuncin da suka ga ya dace ba su da kuma sojin Najeriya amma kaga ba wanda ya ce musu komai amma mu da za mu yi shari'a wanda tana karkashin abin da su har ma kuntunci ne ya ce ai amma kuma shi ba abin nan ba a ce dole mu mu samar da dan mai ba za mu samar da irin wannan ba mu yan adadin mu na kungiyoyi dole ne sai a haɗa kai da juna yadda za a raba aiki a hana barna a unguwa a hana barna a karamar hukuma a hana abin nan kaza ce kawai mu bai yadda ba kowane yan karamar hukuma za ce ba mu yadda ba da kowane gidan giya ɗaya ko gidan karuwa ɗaya a gare idan ya a ga wata karamar hukuma ce za ta fasarta wata karamar hukuma ce za ta fi lalacewa da tambadewa duk inda wata karamar hukuma ta kafa irin wannan yan agajin waɗanda za su yi aiki tsabtace dole ne ko ina masu yi kuma wannan zai tallafa masu shari'a illa ya a ga kusa da tsari karkashin tsari haɗa kai da gwamnatocin da suke goyon bayan shari'a sa kafa yadda za su yi shari'a din dukkan wani hukunci da za a ɗauka kuma ya kasance an samu fatawa ga kwana daga bakin wani malami mai jin tsoron Allah wanda kuma yana da ilimin addini din to shikenan sai da kuma ya tafi da tsari wani hadisi imamu muslim ya rawaito as-salis hadisi na uku cikin wannan babi an abil walid ubada bin as-samit radiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وانا حديثي أنكر قلت لك أبو الوليد أبو الوليد شين عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي كده قال يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوى النبي مبايعة من دون هنم كان ناسي بس كتوا زام بيه mun yadda mun yi masa a ala sam'i wa ta'a bisa ga ji da kuma yin biyayya ga dukkan wanda aka ce shine amir din mu ga dukkan wanda aka ce shugaban mu na musulunci wanda zai aiki da qur'ani da hadisi to mun ji mun yi wa annabi mubaya'a cewa wannan irin shugaban mai aiki da qur'ani da hadisi za mu ji abin da ya faɗa za mu bi umarnin da yayi fil usri wal yusri a cikin tsanani da cikin sauki wal manshati wal makra da kuma cikin karfashi da kuma cikin abin da muke ki wato al-manshat wato maf'al ne minan nasha wato shine dukkan wani abu da zuciya ke da nashadi da walwala wajen yin sa zamu bi wal makra da dukkan wani abu wanda zuciya ke damuwa wajen yin sa shi ma dai zamu bi mutakar amir yayi umar a ce da'a da ake wa shugabanni ana yin ta ne cikin kowane irin hali cikin halin tsanani ko cikin halin sauki cikin halin abin da zuciya take so ne almanshar abin da zuciya take kwadayi take bege kenan take bege kenan ko cikin halin abin da zuciya take ki ne almakra shugaba ya umarni zuciyar ka bada su misali ya umarni ya kada ganga jihadi a fito a tafi jihadi wannan ko mutane ba sa son jihadi dan a cikin jihadi akwai rashin rayuka akwai kuma rashin dukiya ina kuma za a iya riba sai ka mai da baka fursunan yaki ba wanda zai so ya rasa ransa ba wanda zai so ya rasa dukiya ko a mai da shi fursunan yaki amma tun da shugaba ya ce a tafi kuma dole sai a mai sai a tafi dan annabi ya ce idan tun birto famfir idan an ce ku fito ku fito to ku fito a tafi cikin abin da zuciya take so ko wanda ba ta so dole ne wa ala asratin alaina kuma dole mai da'a ga shugaba ala asratin alaina a bisa ga babakeren da shugaba ke mana ko da yana mana babakire yana aiki da qur'ani da hadisi eh ya kafa kotuna na musulunci shari'ar musulunci na tafiya an hana barna an hana sata an hana kaza amma shugaba sai ranto yana da asara abinda ake nufi da asara shine yana keɓance kanshi da abinda yake namu ne mu da shi kudin gwamnati ai ba na gwamnati bane kadai da yan majalisa kudin karamar hukuma ba na jaman bane da kansulolinsa da yan majalisar karamar hukuma kudi ne da dukkan mai dangantuwa zuwa da karamar hukumar kuɗi ne dukkan mai dangantuwa zuwa ga jihar to kuɗin da yake naku ma'ana ku da gwamnatin ku da jama'a gaba daya sai gwamnonin ku ko kwamishinonin ku ko shugabannin ƙananan hukumomi suka ta kansu da wannan kuɗin suka yi bakake rike suka yi handama suka rabe sai dan kaɗan za su ba duk da haka annabi ya ce kai wa shugaba da'a ko da yana maka wannan wa Allah nunazi al'amra ahlahu wa ala alla munaza wa ala alla munaza al'amr ahlahu ko yi wa annabi baya a bisa ga karmi jayyar al'amari ga baiki abin da ke da al'amari shine shugabanci ma'ana shugaba na musulunci ba a yin jayayya da shi wajen kwace masa mulkin sa matakar shugaba ne da yake aiki da shari'ar Allah yake aiki da ƙur'ani da hadisi baya halarta talakawa sai za su yi bore su masa juyin mulki sai manzo Allah ce illa an tarau kufran bawahan sai fai in kun ga kafirci na sarari na zahiri inda kun min Allah ta'ala fihi burhanan kuna da hujja a wurin Allah cewa abu kaza kafirci to a wannan lokacin ko ai ya karfi gaba da karfin siya ku tige shi ko kafa wani amma in dai abin sako ne ba kafirci ba kudin ku ya tashi ba kafirci ne ba babu yanda za a yi ku ta waye ku ce za ku yi musu shugabanci a za ku kwace za ku musu juyin muri matakar yana yake da Qur'ani da hadisi ahlahu ma fihi Allah na ga al'amra ahlahu kar mai jayyan al'amari ga masu shi ma abujansa eh shugabanni kenan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna kuma mun yi annabi wa annabi bai'a bisa ga faɗin gaskiya a duk inda muka kasance la nakhafu billahi lawmata la'im kar mu ji tsoron zargin mai zargi wajen lamarin ubangiji muttafaqun alai wato ku gane shugabannin da ake nufi a nan gurin su ne shugabanni na musulunci abinda muke nufi da shugabanni na musulunci ba wai a ce kawai sunan su musulmi ba a'a masu aiki da musulunci ba wai masu aiki da musulunci suna sallah suna azumi ba a'a masu aiki da musulunci a karan kansu da kuma wajen gudanar da gwamnati su ne shugabanni na musulunci duk shugaban da yake aiki da musulunci a karan kansu da kuma wajen abinda annabi ya hana yace wa Allah nunazi wa Allah wa ala Allah nunazi al-amr ahlahu kar mu jayyan al'amari ga baiti shi al'amari anan yana nufin mulki masu shi sune shugabannin illa an tsaro kufran fa wahna sai go kafirci na zahiri inda kun eh, min Allah ta'ala fi ibrahim sai ce wa ala an naqula bil haqi amma kuma annabi ya mun yi mubaya'a da shi kan za mu faɗi gaskiya aina ma kunna a duk inda muke ko muna cikin fada ko muna wajen fada ko muna cikin gwamnati ko muna wajen gwamnati ko mun gama gamman house a gaban gwamna ko muna kan mimbari na juma'a ko muna kasuwa ko muna ina ne za mu faɗi gaskiya aina na a duk inda muka kasance wai dan shugaba na sata ba za mu ce kuma a ba kyau a ce daga yau kar wanda ya karwa zai kan sata shugaba na yi shugaba na neman mata a ce daga yau kar wanda ya karwa zai kan zuna tunda shugabanni suna yi ya an yi haka an yi masa kuruji wannan waɗansu malaman na Saudiya haka suka fahimta ba sa aiwa cikin shugabannin suka ce mu dai kan wannan fatawar ku ce ta iyakacin tsohon Saudiya amma mu ba za mu yi kirita a Najeriya ba dan ga yadda hadisin ya karanta wa Allah na kula bil haqi aina ba kullu la na khafu billahi lawan tadai ina fata an fahimta to wajen yin wannan wa'azi da za a fada wa shugaba idan yayi barna galibi tunda mutane da ake shugabanta mafiya yawan su ba masu ilimi bane ba wanda kuma dama haka sunnar Allah take cikin halittunsa hikimar ta ce ta ga dama bayi su zanto mafiya yawa ba masu ba masu ilimi ba mafiya yawa ba masu fahimta ba mafiya yawa ba malamai ba mafiya yawa ba masu kaza ba akwai shugaban da zai taɓa na kuma jama'a ba su sani ba amma waye cikin mutane sun riga sun sani akwai shugaban da zai barna ya tashi dukiyar jama'a kuma ya zo ya tara jama'a nan kuma ya yi kamfani ya lacca ya yi karere ya yi menene kuma ka ga wadansu suna kuka suna jin tausayin sa amma wanda ba ga falallu ba sun san ƙarya ya sace kawai to idan ya kasance barnar shugaba ba ta bayyana yadda kowa da kowa ya sani ba ko ka ce ba ta bayyana yadda mafiya yawan jama'ar kasa sun sani ba kaɗan ne suka sani cikin jama'ar ƙasa kila biyar cikin ɗari kila goma cikin ɗari to baya daga cikin hikima yin wa'azi ga wannan shugaban a gaban jama'a sai dai a je a same shi kaɗai a masa wa'azi a ja kunnensa malami ya je fada malami ya je gidan gwamnati ya nemi ganin gwamna ya nemi appointment cewa zai ga gwamna a ba shi dama ya je ya tsaya ya zazzage ayoyi da hadisi ya ba wanda ya san da ya kai ya je fada ya nemi ganawa da sarki ta shi da shi ya bi ta kan sakataren sarki a ba shi dama ya je ya ganshi daga shi sai shi ya faɗa masa duk abin da ya fahimta na qur'ani da hadisi da gudan hadi yayi tafiyar sa malaman suna da dama sun kafa sun taka irin wannan zawar a tarihin musulunci amma in sun fito waje aka yi tambaye su ya matsayi za su ce wallahi mutumin kirki ai musu addu'a Allah ya taimake shi amma su da shi shugaban ya san ba sa saurara mai to wannan wani hikimar su shine dan idan jama'a duk ba su sani ba kuma suka zo suka faɗa yanzu ne suka yi sun ƙara fallasa shi sai ya ƙara yin arha a wajen talakawansa sannan waɗanda ya kamata su sani da waɗanda bai kamata su sani ba duk sun sani in kai ka sani kila kana masa addu'a ta gari Allah gyara shi dan gyaro su gyaro dubbai ce wasu su wasu dubbai ce cikin waɗanda kuma su ba haka suke ba za su gaba da la'anta ne da kuma in suna la'anta shi kuma yana ƙara lalacewa kuma yana nan kila akwai saura na shekaru uku ko hudu ko biyar akan shugabanci da zai suna ta ƙara tsine masa yana ta ƙara lalacewa kuma ga shekaru biyar a gabansa ma'ana wahalar da suke sha sai ta me sai ta karu ke daga sun jawo kai musiba ta inda me sun inda ne to amma suka kaga tsarin da muke ciki yanzu yanzu ne irin waɗannan ababai za su fara dawowa a hankali a hankali amma in ba haka ba demokarasi da ake demokarasi kuma kowa na iya zagi tun da daga ƙasa a sama ka zagi kowa kuma ta je ka ba da gidanka lafiya to amma wannan ko ba shi ne tsari wanda addini amince da gaskiya in ana tsarin addini tsantsa maganar zagin shugaba ko la'anta su ba ta to amma wannan ba muna magana in shugaba na aiki da qur'ani da hadisi da kuma amma shugaban da kawai ya fito da kafirci faran faran to wannan kuma me kuma rage ba abin da za a rage masa idan ana ganin jahili ne a ji a karantar da ba da haka da akwai aiki a gaban mu kwarai da aikin wazantarwa da aikin karantarwa ba karamin aiki bane ba ni na tabbatar cewa da dama daga cikin malamai waɗannan lokaci sukan kan samu kansu a cikin wani hali ma na rudani karsa yadda za yi saboda yadda al'amuran kada ne in ka kallo wannan nasoshin ta nan gurin sai kamar ba za ka faɗi kaza ba in ka je ka kalli waɗansu sosin kuma zai da kai ya kamata ma ka faɗi kaza duk abin da zai faru ya faru in ka kalli sai mutum ya samu kansa wani lokaci cikin abin nan sai dai kullum sai mutum yana addu'a ya ubangiji shiryar da ni zuwa ga abin da yake daidai dangane da abin da mutane suke sabani a kansa shi kenan sai ka ci gaba da idan ka gane kuskuren ka yau ka gyara idan ka gane kuskuren ka wata rana haka za ka yi tafiya kuma da sauransu kuma dole yana daga cikin abin da malamai suke bukata a irin wannan lokaci na rudani shine shawara ta gari malami ba komai zai iya lekowa cikin al'amura da suke gudana ko a cikin gwamnati ko a wajen gwamnati ko a saman yan kasuwa ko a saman talakawa ba dole akwai abubuwan da zai sani waɗansu kuma za su kuku gari ba taɓa yin wani mutum a duniya wanda zai san komai ba babu dole zai san wani abu wani abu kuma ya mai ya jahilce shi to dan abinda ya abinda duk ya kamata malami ya sani na wanda zai karko yawa azantar da kai yana da kyau kuma sanar da shi wannan abin abinda kuma aka ji ya faɗa wanda yake na kuskure ba wai ina nufin kuskure ta fuskar ilimi ko ayoyin da ya da ko hadisin da ya da ba kila wajen wani labari da aka kawo malami sai gina hukunci akai ko ya gina wa'azi akai kuma ya kasance labarin ba haka gundarin sai yake ba ko ba haka ba to a irin nan gurin kuma sai kuma ja kamar shi kuma ta faɗa kai duk malamin da yake wa'azi gatan da zamu yi masa kenan in mun masa wannan mun masa gata sosai in ya faɗa gaskiya ya zame mu yaɗa ta in ya faɗa abin da ke da kuskure ya zame mu koye kuskuren kuma ya zame shi mu faɗa musu dan kuma kare ta kiran ya Allah gana da mu wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta malaka al-maishat wal makrah bi fatihi mimayhima kaiwa mi mutum fata wajen al-maishat aka cikin al-makrah ay fi sahri was sa'f cikin abin da yake mai sauki da abin da yake mai wahala ma'ana idan umarni yayi idan shugaba ya yi umarni da abin da yake mai sauki wajibi na yi masa da'a haka in ya yi umarni da abin da yake mai wahala dole na yi masa da'a wal asaratu lafazin asara da yake wa ala asaratun alaina mun yi baya a kan koda an mana ba baki za mu bi shugaba za mu masa da'a me ake nufi da asara ai al iktisasu bil mushtarak abu ne naku sai wani ke bantaka kansa shine asara ba baki rike wa qad bayanu bayanuha bayanin sai riga gabata sai kuma yace bawahan me yake nufi da bawahan bi fathil ba'il muwahhada da yawa ba mai digo daya a kasa fataha ba wahan ba buwahan ba ha wawun bayan ta ga waw thumma alifun sannan kuma alif thumma ha'un sannan ha'un muhmala ba mai digo ba ai zahiran sai fa in kun ga kafirci zahiran na zahiri miraran la ya hamilu tawilan wanda ba zai iya daukan tawili ba kafirci ne karra ba zai iya daukan tawili ba yanzu misali mutum ya zo ya rushe masallaci ya shugaba ya rushe masallaci ka gama wazi kada ka mutum mai rushe masallaci sai ce ai na rushe ne dan sake sabon gini ya zaka dai kaga dole ka kuma ka koma ka janye kenan amma idan yace ai masallaci ba ya da wani amfani ba gara a gina kantuna a wajen dan a samu kuɗi ba dan tattalin arzikin kasa ya baka wannan menene kafirci ne karatu da ba ya za a yi karɓi tawili kuma wannan dan me الرابع حديث نهدو عن النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أخر لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري wannan hadisi an karɓo shi daga Nu'man ibn Bashir Allah ya kare ta a gare shi da mahaifinsa domin dukkanin su sahabbai ne anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kare tabbata gare shi da iyalan gidansa kala ya ce masalul qa'imi fi hududillah sifar mutumin da yake tsaye cikin iyakokin Allah bai fite ba wal waqi fiha da mutumin da ya auka ma iyakokin Allah abinda aka hana ya zake masa matsayin su alakar su da juna ka masali qaumin istahamu nistahamu ala safina kamar mutane ne suka yi ƙuri'a dangane da wurin zaman da ke cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ne yake da waɗansu kujeru na sama da waɗansu kujeru na ƙasa ko gidan ƙasa da gidan sama to kowa kowa daga cikin mutane kila ya fuka dan ya samu wurin gidan eh, abin nan na sama din dan yayi kallo kila ko kuma sun fi son kasa sai aka ce to ya za aka ce ayi kuri'a duk wanda ya tanki inda kujera take ta sama ya zauna a sama wanda ya tanki kujera ta gidan kasa kuma ya zauna gidan kasa kamar sali qaumin kamar misalin mutane ne istahamu ala safina wanda suka yi kuri'a a bisa ga hawa jirgin ruwa fasara ba'dhum ala sai wani sashi na mutanen suka zanto suna hawan sama wa ba'dhum asfalaha wani sashin da mutanen suka zanto suna gidan kasa a cikin jirgin ruwa wa kana allazina fi asfaliha waɗanda suka kasance a cikin gidan kasa sai suka kasance idan sakau min alma idan sun bukaci shan ruwa marru alaman fawqahum sai sun hayo sun zo wurin waɗanda suke gidan sama sun wuce ta wurin su sannan su ɗebo ruwa sannan su koma inda suke kasa haka suka kasance suna ta yi kalu da ƙarshe sai suka ce law anna kharaqna fi nasibina kharqa da dai za mu dan yi huda wata huda a daidai inda muke a gidan kasa ruwa ya rinka fitowa cikin daidai ba sai mun biyo ko wajen ku ba dan mun dame ku da yawan zirga zirga da shige da fiti walam nu'zi min fawqana ina ma dai mu dan yi wata huda a nan kasa ta yadda ba sai mun cutar da wanda ke saman mu ba da yawan shiga da fiti fa in tarakuhum wa ma aradu manzo Allah ce in na saban nan suka kyale na kasan nan da abin da suka soyi na huda jirgin ruwan nan halaku jami'an za su halaka gaba daya wa in akhadhu ala aydihim in suka rike hannayensu suka hana su najaw to su waɗanda aka hana din za su tsira wa najaw kuma za su tsirar da na saman jami'an gaba daya sai zanto babu wanda ya halaka ina dan ai kun gane misali wa najaw haka ruwaya take ko da ka ga naka ba shakka to a kaga kaga yadda misali ma'ana ka kaddara waɗanda suke cikin gidan ƙasa din nan sune masu barna wanda suke cikin sama ba sune masu barna ina ba an fahimta waɗanda suke sama din nan idan suka ce ah, ba daidai inda suke bane za su kula su je su kula mana in ji ya cika da ruwa ya za a yi su duka za su nufi amma in suka hana su za su da su duka to kamar haka ne mutanen da suke salihai ba sa farna da kuma a gefe ɗaya almusuluna fil ardi suna farna idan kun yi kokarin hana su farna to kenan sai ku tsira gaba ɗaya daga fushin ubangiji in kuka ce ku ba ku ba ku barna ko ba za ku hana wani ba in Allah ya so kawo mutane da azaba sakamakon barnan mai zai faru zai za ta tafi kowa da kowa ne ba sai masu yin ta ba da haka Allah ce wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda in ta zo ba waɗanda suke zalunci kaje za ta shafa ba za ta iya shafan kowa da kowa ba a zalunci kaɗai za ta kowa da kowa sai ta tafi wannan hadisi Bukhari ya ruwaito alqa'imu fi hududillahi ta'ala ma'anahu almunkiru laha abinda ake nufi da cewa mai tsaye cikin iyakokin Allah ma'ana wanda yake inkari in ya zaga za a keta haddi na Allah alqa'imu fi daf'iha wa izalatiha wanda yake tsaye wajen kawar da dukkan wata barna da kuma ture ta wal muradu bil hudud abinda yake nufi da hudud anan ma naha Allahu anhu abinda Allah ya hana wannan yana fassara mana daidaikun kalmomin da ke cikin hadisi da yake ganin suna da neman bayani da yace istahamu menene ma'anar istahamu iqtara'u wato sun yi ƙuri'a kenan an yi tanke al-khamis hadisi na biyar cikin wannan babi an ummul mu'minin ummi salama ta hind binti abi umayyah hudayfa radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وأن daga أنكر muminin أم المؤمنين إتت أم سلمة أم سلمة الكنية تكينا amma sunanta shine Hind binti Abi Umayya shi wannan Abi Umayya din shine Huzaifa radiyallahu anha Allah ya kare ta a gare ta an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabbata gare shi annahu qala yati shi annabin yati innahu yusta'malu alaikum umara annabi ce lalle za a shugabantar muku da waɗansu shugabanni umara jam'i ne na amir za a shugabantar muku da waɗansu sarakuna ko shugabanni fata'arifuna wa tunkirun fata'arifun za ku kun san wani sashin abin da suke cewa akan daidai ne wa tunkirun kuma kun yi inkarin wani abin da suke dan farna ne ma'ana za su hada ayyuka iri biyu khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an faman kariha faqad bari'a manzala ce duk wanda ya ki abin da suke yi to hakika ya barranta har gaban Allah kin nan ya samu damar ya faɗa musu ya bai samu damar faɗa ba amma ya ki abin da zuci bai yadda ba fakad bari'a hakika ya barranta gaban Allah wa man ankara dukkan wanda ya riga ya inkari ya faɗa da baka da salima hakika ya kubuta an gane ko walakin man radiya wa taba amma inda magana take man radiya wanda ya yadda da abin da ake na barna wa taba a koma ya bi su a tafi to anan barna a ce kenan sarakunan mu da za su yi mana zalunci gwamnoni mu ko shugabannin kananan hukumomi da za su yi mana zalunci me ya zami yi ɗaya daga cikin biyu ko dai mu inkari da maka in za mu iya ko gomi ne mu ki abin a zuci in mu ragwaye ne amma mu nuna mun yadda da abin a tafi to wannan barna ke wannan barna ke wannan kuma ya shafi kowa da kowa akwai inda malami zai iya faɗa magana akwai inda wani malami ba zai iya faɗa ba sai wani jami'in gwamnatin da zai iya faɗa ko wanda wani alhajin da ya dan kasuwa idan ga dama zai faɗa abin da ya faɗa kowane gari cikin garurukan mu dinnan na arewa za ka samu kila ko waɗansu manyan mutane wanda suna daga gida in suka dama za su buga gwamnan garin waya kuma ya zo to dan Allah irin wannan idan gwamnati ba da kungila ba daidai ba za su yi masa magana ba amma karshen su ne za ba akwai wani tsohon gwamna da ya bani sha'awa kwarai da gaske kwanan da aka yi wani abu mai ban mamaki a wata jihar ce daga cikin jihohin mu na arewa wani tsohon gwamna da ya yi a daga 79 zuwa 1983 a lokacin ya kuma sai aka ba shi kwangila ta miliyan 62 sai kirawo sabi sabiya na cewa ya je binciko nawa za a kashe wajen wannan kwangilar da aka ba shi gini ne za a yi da yaje ya binciko ya binciko da farashin kayayyaki da tashin suminti da yi da menene da menene da menene ya zo ya ce sai gaskiya an rika mori shi ce ai gaba ɗaya wannan kungilar za a iya kare ta a miliyan goma sha biyar amma shi an bace ta nawa sittin da sai ta ce je ya samu gwamnan da ya bace ce ga kayan kafana su in dai an yadda na yadda in yi a miliyan ashirin in ci miliyan biyar amma miliyan <laughs> arba'in da nawa kenan arba'in da kenan ko da bakwai da bakwai yace gaskiya ba zan iya wannan gaskiya ba zan yi ni dai ba zan iya wannan ba da wannan sunan ka ne ka ba duk wanda ka da to idan Allah irin wannan ai ne cikin dubu ɗaya a Najeriya ne ɗaya ne wani ne kawai abin da ke zai faɗa masa ko ma in zai samu wani malamin sai tambaya sai ba komai dan ka karba kudin sai ka gina islamiyya ai kila da wani abu sai zan gina da islamiyya aji biyu da wani masallaci mai dogon asumiya amma sahu mu tsaye mutum uku kankan ya haka kom haka da la ya yazkuruna Allah biha illa qalilan ko ambatan Allah ba a yi cikin masallacin yana nan ana azumi ba karatu ba zikiri ba salati ba komai a ciki shikenan wani malamin zai iya bada fatawa a haka ai shikenan man bana lillahi masjidan bana lahu lahu baitan fil janna kake da masallaci ga Allah zai gina ma gida aljanna shikenan ya tsaya yana zira a tashi kiyama je shi gidansa aljanna tun daga Allah ya yawa Allah dan masallaci dan shi kudin nan to wallahi dole sai mun yaki barna irin wannan kaga wannan gaskiya yayi abun yabo kwarai da gaske wallahi yayi abun yabo kwarai da gaske idan ka ne waɗanda su yi wannan karfin Allah to dole ne mutum ya kiyaye ba zuci koyi yi inkari da baka in ka samu daman kai inkari da baka kai inkari cewa ba zai yi ba kai inkari cewa ba zai yiwu ba ba waɗanda za su yi wannan ya tasiri irin nau'in mutane guda biyu wallahi da malamai da kuma attajirai idan sun ga dama ko ka ce da malamai da attajirai da sarakuna dama shugabannin jama'a kenan yan kaga addini ya lalace su suka lalata wa al afsada ad-din illa al-muluku wa habaru su'in wa ruhbanu haka abdullahi bin mubarak yace ga addini ya rushe waɗannan ne suka rushe lalatattun malamai lalatattun sarakuna da wasu suka su ne kawai za su lalata addini amma suka tsaya tsayin da suka ce mutum da baki kenan a karamar hukuma in hakimi ya ji ana farna da kuɗin karamar hukuma ya je ce shi bai daba kuɗin talakawansa don me ake wa. yaje tayar da hankalin chairman da local government da yan majalisar karamar hukuma dole ai wani abu in ba haka bai ce wallahi ko dai kudin abin da ake ko kuma in fito ranar juma'a a masallacin juma'a in yi shela in ta mutane ga abin da kuke to haka kuma sarakuna majalisar sarakuna ta kowace jiha in ta je ta ga gwamna da yan majalisar dokoki na jiha cewa abin da ake da farna da ake da kudin talakawa fadin nan ba mu yadda ba in ko ba haka ba to ba za mu yi abin nan ba da sauransu kaga ko dan jihohin da suka yi na shari'a ba su suka za su yi aiki da shari'a amma suka ce ba za su yi tarurruka ba ba zan faɗi kowace jiha ba amma ko jihar da labari ya zo mana da wata hanya cewa ana shirin da za a yi taron ne sai waɗansu cikin waɗanda ake ganin suna yan kwamitin shari'a har da sarakuna suka je suka shiryo kuɗaɗen za a kashe miliyoyin kuɗi suka gabatarwa gwamna gwamna ya gani ce to dan za a yi shari'a sai an kashe wannan in haka ne ma an fasa taron hmm. akwai jihar da aka yi haka ka ga irin wannan sarakunan duk muna nan muna tara data a kan su Allah wata rana duk za mu faɗi sa hudu juma'a gusti ne mutu wallahi mutu gyara sai da amfani irin wannan to dan kawai za a ji za ga kuma kashe kudin mutane suka shirya miliyoyin kudi cewa haka za ka kai sai da amfani wannan barna su da za su je wallahi idan sarakunan nan suka rike addini suka rike mutunci suka yi abin da suka ce su wakilan jama'a su ne kuma lallai ba za a zalunci jama'a su ba ba duk maganar satan nan dole a saurara ta amma abin kaga duk sun kyale ko to irin wannan wada'in lokacin da aka yi mutane matsatsi wata rana jama'a za su in dai sun gaba mai wakilta su mai za su za su mutunci kansu da kansu kaga bambancin bari'a shi yaki abin ne a zuci da haka sai aka ce bari'a ma'ana bari'a min al-ismi kenan amma salima ya kubuta ma'ana bayan ma ya kubuta daga laifi kuma yana sa lada ya kai mutuka kenan don shi zai yi ne cikin waɗanda Allah ce illa mana sallah da kalbin salim waɗanda za su samu tsira gobe kiyama wancan tun ma zai tsira amma wannan ya fi shi matsayi walakin man radiya wa taba qalu sai suka ce ya rasulullah ala nuqatiluhum ba za mu yake su ba qala sai manzo Allah ce ma aqamu fikum sala matuka sun tsaya da sallah ta ku ba za su yake su ba ma'ana su shugabannin ko da suna yin wani abu na sako da kuke gani rawahu muslim ma'anahu ma'anarsa shine man kariha bi qalbihi wa lam yastati inkaran bi yadin an gane ko da yace fa man kariha ma'anarsa shine wanda yake abin da zuci amma bai sami ikon yayi inkari ba da hannu wala lisanin ko da baka fa kad bari allal ismi to ya kubuta daga ismi wa adda wazifatahu ya bayar da abin da zai iya wato wajibinsa wa man ankara bi hasabi taqatihi faqad salima min hadhihi al-ma'siyah wanda yayi inkari da gwargwadon ikon sa to shi kuma wannan ya kusa daga wannan ma'asiya wa man radiya bi ilaihim wanda ya da aikin da ake yi wata ba kuma ya bi su fa huwa al-asi wannan shine mai sako duk yadda zaka yi dai kar ka kar ka sauka daga matakin karshe din nan wato ya zanto kana kin barnar azu السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جهش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزئا يقول لا إله إلا الله ويل للأرى من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه وأنا hadisi shine na shida cikin wannan babu an karbo daga ummul mu'minin ummul hakam ana mata alkunya da ummul hakam ita ce zainab bint jahsh radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala alaiha fazi'an manzon Allah ya shigo wurin ta wata na a ya kolo na cewa la ilaha illallah wailul lil arab azaba ta tabbata ga larabawa ko lalle ga wata azaba nan dab da zai kema larabawa min sharrin qad dangane da wani sharri da ya kusanto azaba fa tana nan dangane da wani sharri da ya kusanto waɗansu malamai suka ce abin da yake nufi da larabawa a nan yana nufin musulmi amma ya ce larabawa a wannan lokacin dan galibin musulman cikin larabawa suke sauran ajamawa ba su riga sun karɓi addinin ba shi yasa sai faɗin larabawa amma dakala gairuhum ma'ahum wanda ba balaraba ba ma ya shiga ina ba ta an fahimta min sharrin qad dangane da wani sharri da ya kusanto menene menene sharrin da ya kusanto malamai sun yi fassara daban-daban waɗanda suka fassara shi da cewa ita ce fitina da za ta faru cikin al'ummar musulmai wato bayan tudewar shi annabin kansa bayan tudewar shugabancin abubakar idan an kashe umar mabudin fitina wanda idan wannan fitina ta buɗe kuma aka ce ba za ta kofarta ba za ta kulle ba kuma kenan kamar da hadisi ya tabbata na Huzaifa ibn al-Yaman cewa shi Umar shine kofar fitina aka tambaye Huzaifa to wannan aka tambaye abin nan wannan kofar ya za a yi bude ta ne za a yi ko karya ta za a yi sai ai karya ta za a yi ai da budewa ne to da da an bude kuma za a iya ruwa arji amma idan karyawa aka yi fa to da mutuwar Umar ta fitina za ta fara faruwa cikin musulmi na yakan juna da husuma da juna kuma ba za a gushe ba ana haka har zuwa tashi kiyama sai dai a samu wani bangaren gwargwadon yadda suke da ilimi na Qur'ani da bin sunna wannan fitina ta yi sauki wanda suke da jahilcin wannan kuma suna ta yi amma ce an ɗauke ta gaba ɗaya kakaf daga duniya ba zai yi ba ne waɗansu suka fassara cewa wannan shine jarrin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi domin wato ainihin mutuwar abin nan fitina da za ta faru bayan mutuwar Umar da kuma hawan shugabancin Sayyidina Usman ibn Affan sai manzo Allah ce futiha al-yawma min ya ya'juj wa ma'juj mithlu hadi a yau dinnan nan an bude tuko da aka yi dan toshe ya juzo majud mislu hadhihi gwargwadon haka wa halaka usbu aidi sai ya zobe da yatsunsa guda biyu al ibham babban dan yatsa wallati taliha da wadda take ji mata waɗansu suka ce sai yayi haka kaga ga al ibham babban dan yatsa ga kuma allati taliha manoniya ke waɗansu suka ce a'a kan manoniya yasa a ƙarshen kasan babban dan yatsa sai ya haka mislu hadhihi wato dai yana nuna yau ya juza ma juji dinnan da aka yi ginin da aka toshe su dan kasu ji wasu cutar da mutane sun yi huda gwargwadon haka wannan fa lokacin da annabi ke da rai ne yanzu ko sun gara ko sun gara ko sani tun da yanzu ba mai wa'ayi kuma ba kuma wata rada ko wata ko wani tauraron dan adam da zai leko maka wajen Allah ya gajiyar da bil adama amma manzon Allah tun da yana duba da mahangin wahayi kaga sai an nuna masa har ya kwatanta mislu hadhihi ke gwargwadon haka shine ya tsoma da sun dan da wannan fakultu wannan mata sa zana fita da haifi sai na ce da shi ya rasu lalla a na haliku wa fina salihun shin za mu halaka a yi mana azaba bayan a cikin akwai salihan bayi sai annabi ce na'am eh za ka yi muku iya azaba ko da salihan bayi din a cikin ku idza kasura al-khabar idan barna ta yawaita zai dangantakar wannan babin da umarni da kyakkyawa da hali daga mummuna ma'ana sai mu yi kokari mai mu hana barna sai mu yi kokarin hana barna domin idan ba mu hana ta ba ta yawaita to Allah na iya halakar da mutane ko da cikin mako masu kiyamul laili ko da cikin mako masu karatun Qur'ani ko da cikin mako salihan bayi matukar muka bari barna ta yawa to Allah na iya dan mu Allah na iya jarraba mu da nau'ika na jarraba kana muttafaqun alayhi sannan kuma nan take wannan hadisin na nuna akwai ya'juj wa majuj gashi kuma hadisi ne Bukhari da Muslim suka rawaito kuma wannan hadisi da ire zansa suna marawa ayoyin alkur'ani baya waɗanda suke nuna tabbatuwar ya'juj wa ma'juj ayoyin da ke cikin suratul kahf an gane ko dan saboda haka mai inkarin ya wa ma'juj kuma yana inkarin alkur'ani ne yana inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi amma wani malami ya nawa ya ce ya'juj wa ma'juj wa ma'aikatan nefa ne da ma'aikatan wata bot ko wannan ne ko ya ya'juj wato ma'aikatan nefa kenan ma'juj kuma yan wata bot kenan kaga wannan wato izgili ne ma da alqur'ani izgili ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne aka yi su aka aban kasa mutane ne halitta ne a bankasa irin yadda muke halitta na Allah kuma haka suke halitta na Allah irin yadda muke zurriya da muke dangantuwa zuwa ga annabi Adam su ma zurriya da suke dangantuwa zuwa ga annabi Adam hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ranar tashin kiyama Allah zai ce da annabi Adam kawo ka san wuta cikin ƴaƴanka sai annabi adam ya ce nawa ne ka san wuta cikin ƴaƴana sai ya ce cikin dukkan adadi dubu kawo ɗari tara da tafa'in da tara ɗaya ne kawai ɗan aljanna ɗari tara da tafa'in da tara ɗin yana ne ɗan wuta ne to a wannan lokacin ne kamar da manzon Allah ya faɗa ya ji alwai ya ji baki تدع كل ذات حمل حملها nasu sukara wa bahum bi sukara a wannan lokacin abin zai faru sai sahabbai hankalin su ya tashi suka fito idan haka ne cikin mu zai tsira in dai cikin mutum dubu ɗaya ne dan aljanna ɗari tara da ashirin sai manzo Allah ya kwantar da hankalin ku ai ɗayan daga cikin ku ne dubu daga cikin ya jujo ma jujo durriya ne da sun ɗari tara da dubu ya faɗa dubu ya faɗa yace dubu daga cikin su ɗaya daga cikin ku dubu daga cikin su haka za a yi kirga an fahimta ko yace to kaga ashe suna da me kenan suna da yawa al'umma ce mai yawan gaske kuma ga jerin ayoyi nan a cikin kamar yadda na faɗa cikin sulhul kahf fa asba'a sababa zulkarnaini kenan hatta idza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla yabu hanya yana tai har sai da yaje baina saddaini tsakanin waɗansu manyan duwatsu guda biyu sai ya samu waɗansu mutane la yakaduna yafqahuna qawla ba sa ba sa iya fahimtar zance irin na dan adam sai da shar da aka ce saboda nisan su da inda sauran mutane su kalu ya zulkarnaini sai suka ce da ya kai zulkarnaini inna ya ajuja wa majuja mufsiduna fil ardh ya ajuja wa majuja su suna da suna barna a bankasa tsakanin wannan dutse da dutse da nan suke kurbowa su shigo su shigo cikin mu su yi barna sai kisan kai sai menene kuma su koma ta suke shigowa su koma fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda in kana so mu baka lada mu tara kuɗi mu baka mu baka kwangila a baka kuɗi ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya wani katon rufi tsakaninmu da su sad shine kamar dam ko ka ce ka sanya wani tuko ka cike wannan filin da ke tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen nan nan suke fiyowa ba ta iya hayo dutsen su yigo amma tun daga filiya suke za su yigo qala sai ce ma makkanni fi rabbi khair abinda Allah ya bani na dukiya da karfi ya fa alkhairi sama da abinda za ku bani na kuɗi sama da abinda za ku bani na amma abinda ke so fa fa'inuni bi quwwa ku dai ku taimake ni da karfi abinda yake nufi da karfi laborori kawai aj'al bainakum wa bainahum rajma zan sanya duk tsakanin ku da ku ba za su kare kowa ba atuni zubar al-hadidi ku je ku kawo mun zubar alhadid yanki yanki na karafa zubar jam'i ne na zubra zubra kuma alkifa min alhadid wato kenan kaga shi ba gine ne zai na bulo da bulo na suminti ba karfe da karfe sai suka je suka ta tara karafa murgina murginan karafa turi turi duk aka tattara ya tsora wannan karfe kan wannan karfe ya tsora wannan karfe kan wannan karfe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen ya shiryo su daga kasa ya sa foundation din kuma ya sama da su a sai da tsawon waɗannan karafan a sama ya yi daidai da kawunan duwatsu hatta iza sawa baina sadafaini har sai daidai da tsakanin kawunan sun guda biyu da wannan katangar da ta sake su kala sai ce da su umfu ku hura wuta daga ƙasa an gane ko baina sadafaini kalan fuku hatta iza ja'alahu naran bayan sun sanya wuta kala kuma sai ce atuni ufriga alayhi kibra ko kawo mun dalma kuma in sa daga sama sai zan to dalmar da ya sa daga sama da wuta daga ƙasa zafin mutane ya narka dalmar lokacin da dalmar ta gama narkewa ta zama ruwa ta shiga tsakanin karfe da karfe kuma sai a kashe wutar sai ta bushe a haka wani gini zai fi cikin da wani dakin ya wannan sai Allah ce kamar fa'u an yi zaharu wa fa'u da kuma ba su ya ji da majin kamar fa'u an yi zaharu ba za su iya hayo saman dutsen ba ba za su iya hayo saman katangar ba su sanya wani abin nan ba su da basiran da za su sanya wani tsani su hayo ya yi musu tsawo da yawa wa masa tawu da wani gaban kuma ba za su iya hudawa ba ba za su iya hayo su sama su ketaro ba ko ba za su iya mai ba hudawa kana bayan ya gama sai ce a za rahmatun min rabbi kar ku dauka gwanin tace ku ce ga wani kwararren injiniya ga wani mayan architect ya zo a'a rahmatun min rabbi rahmatin daga wurin ubangiji fa idza ja'a wa'd rabbi idan wa'adin ubangiji na ya zo na tashin kiyama ja lahu dakkan zai mai da wannan ginin ya zama gari wa kana wa'd rabbi hakka alkawalin ubangiji na kuma gaske ne lallai akwai ranar da katangar za ta zama gari idan manya-manyan alamomin tashin kiyama su zo shine lokacin da ya ji jizo ma jizo za su huda wajen sai kuma hadisi ya zo cikin turmi suna nan suna ta aiki ba sun yi wani yahudan ba suna nan suna ta kokari za su yi hudu za su yi shigowa kullum suka yi ta huda suka yi ta huda daidai da kai zai fito ka kaɗan jiki ya fito sai rana ta fashi sai gobe sai ce ku bari gobe za bai ce insha Allah ba sai su tafi da sun tafi sai su su dawo su ga ya sake komawa dan kankani sai kai sai an kusa kara sa rana ta faɗi sai ku bari sai gobe manzo Allah ce ana nan za a zo wata rana ce kai gobe dai insha Allah <laughs> za mu kuɗi yace to ko in goban ta sai su zo su same ki yadda yake ƙara in kawai za bai koma baya ba sai su huje kawai sai su to idan sun shigo to mutane zai shiga eh kuma ma za su mutu da karshe Allah zai kafa za su mutu hadisin ya nuna shi wannan hadisin na turmuzi ya nuna za su mutu dan sun mutu kuma za su zama abinci na dabbobi dukkan wata ramammiyar dabba su ta yi kiba saboda sun samu ga gashi na ciki to duka waɗannan kaga alamu yana tashi kiyama ga wadannan ayoyi da ma koro cikin sutur kahf ya zaka ka fassara su da yan nefa da yan wata bo dan Allah wadannan ayoyi <laughs> ba da san zuciya ba to kuma ga wannan ga kuma wata ayatu cikin suratul ah, al-anbiya hatta idza qutiya yajuj ma majuj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'd al-haqq fa idza hiya min abdar alladhina kafaru ya wailana ga hadisi cikin bukhari ga hadisi cikin muslim da sauransu to babu wanda zai inkarin wannan fa sai fa wanda ya gina akidar sa akan hankali ba akan nafsi na shari'a ba da haka akida ce ta mu'tazilawa su suke inkarin irin wannan haka za ka samu wadannan sabuwar bayan su to ina ga ya kamata mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sana wasra yin kadai saboda yadda lokaci ya da kafin nan kuma kamar yadda aka sani tun can kwanaki watanni da suka wuce baya mun asasa asusu a nan gudan na cewa don waɗansu ayyuka na musamman na musulunci ta zai cewa za mu rika neman taimako a kowane wata a masallatai guda hudu a kashin farko kafin mu ji sauran masallatai ko kuma su nuna sha'awar su da kansu a nan masallacin da masallacin al'ansar ansarullah da kuma masallacin beirut road da kuma masallacin da kaya to an dan fara kuma saboda dakatar da karatu suka kuma aka ɗauki lokaci bai ba don haka yau za a dawo da wannan maganar neman taimako don waɗannan ayyuka na musamman kuma kamar da na mana bishara ko waɗansu yan uwa waɗanda kowane ɗaya daga cikin su ya taimaka mana da kuɗi naira dubu ɗaya a yanzu haka tun ya riga an buɗe akawunt a bankin waɗannan kuɗi suna ajiye kuma kwamitin yana ta tsare-tsare yadda ayyukan za su fara bi izin ki ala hmm. la iyaka ana son komai bayan an riga an yanke ya fara abin da ya kamata ku rika sani za ku rika sani na sakamakon me aka yi ina aka kwana ina za a tafi Allah ya kama na bukatan jama'a su taimaka Allah ya taimaka mana kuma waɗanda suke da manyan kuɗi za su taimaka kuma kuma za su iya bayarwa kai tsaye ta tsakanin yan kwamitin a nan masallacin akwai wakilai shine kamar alhaji kirema da sauran a masallacin beirut akwai abdullahi mahmud a masallacin gadon kai akwai abubakar koli a masallacin al'ansar akwai malam sai da sauran yan uwa waɗanda ake sanannu waɗanda suke karɓar wannan taimako Allah ya taimaka mana da haka yanzu a zagaya karɓi wannan taimako domin waɗannan ayyuka waɗanda suka saba suka saba karɓar taimakon su zaka wannan yace naji wani malami ya ce tunda dai manzon Allah ya ce Allah ya tana gida a cikin aljanna ga wanda baya yin muƙabala ko da yana kan gaskiya shi ba zai taɓa yin muƙabala. ba kuna da maimaitan tambaya ina ga kun tambaye ni akan wannan ranar Laraba da ta wuce a Jericho muka ce ita muqabala asalin ta akwai inda take zama abin zargi akwai inda take zama kuma barna idan muqabala ta zanto dan mutum ya tabbatar da gaskiya kuma yana da dalilan da zai iya tabbatar da ita din ya zo barna to sai ko ba neman ta yake da kanshi ba samun ta sai to sai mutum yayi kula da wannan sharuɗa yana son ya tabbatar da gaskiya yana son ya zuce barna kuma yana da ahaliya da ilimin da zai iya tabbatar da gaskiya ya zuce barna ko mukabalan samun su dai ba shi ne ya je nemo ta ba to lalle zai mukabala ba a zarge shi ba dan mutum ya yi haka amma idan mutum ya kasance yana yin mukabala dan ya taimaki barna ya rushe gaskiya kaga wannan mukabala ta kike ko gaskiya ke so ya taimaka amma baya da ahliya da ilimin da zai iya taimaka gaskiya sakamakon haka sai ya jawo barna kaga shi ma wannan duk baya da ahliya gina a wannan kenan sannan kuma idan mutum neman ta yi ba samun ta yi ba duk wannan yana cikin abin da magabata suka ce ba a neman mukabala amma in ta sami ka ba bai da zafi yanzu misali mana da mana cikin karatu sai wani ya zo ce na da cikin karatu nan nan ka ce kaza kuma ni ina da dalilan da yake nuna abin da ka faɗa din nan ba gaskiya bane ba sai ya ya bi halatta in yi mukabala ba annabi yana mukabala ai wannan ita kanta gaskiyar da nake karewa sai kuma ragowar gaskiya wani na dawo mata ragowar dole yanzu in yi bayani idan har Allah ya sa abin da ya fahimta ne gaskiya ba shi kenan wasu cewa alhamdulillah ga wani shirya ta shirya mu ta zo a hannun Allah kan da cikin matsala da cikin matsalolin da muka taɓa magana akai ya bayyana da mu Allah ba shi da Allah idan kuma shi ya fahimci na gamsar da shi ba shi kenan kuma da'awa ta ci gaba to ne abin da ya kamata a kallon shi amma ya to mai wa'azi ya mai da wa'azin da wa'azin mukabala kamar da wadansu yan wasu ke duk garin da aka ne sai a ce to ina masu mukabala su zo ba an shirya to wannan ne abin da ba ya saba aikin sallah amma duk wanda ya zo ya take din kaurin karatu to ya kamata ka an sa masa in dai kana ganin cikin an sa masa akwai sauran fahimtar sa ko kai zai kare ka cikin addini Allah ganar da wasu kuna taimaka din ne ban ga ko ta taimaka mana cikin nan ba a nan da yana da hamsin ko kuka bayar ku ji tsoron Allah ba da yara wannan kuma yake cewa shin ya halatta mutum ya bi liman sallah a tsakanin su akwai hanya ko kuma baya jin kabbalar liman sai dai idan ladan ya isar da kabbara fi asalin jam'i ana so a samu haɗuwar juna tsakanin liman da ba bamutun sai zan to mahalli ya haɗa to amma idan hanya ta ratsa ta tsakiya ko kogi ya ratsa ta tsakiya to anan malamai suna yin maganganu cewa in dai hanya ta ratsa yanzu ya zanto akwai bambanci tsakanin mahallin da masallaci yake kenan da mahallin da mutane su da haka ba zai yi da ba irin wannan a akwai malaman da suke ganin a'a matukar ba rata da yawa ko da hanya ta keta ko matukar su waɗanda suke can ketaren hanya suna hango mamudin da suke mabiya liman to ya halatta domin dogaro da hadisin cewa da annabi ke cewa ku bi ni ku kuma waɗanda suke bayan ku su bi ku to shi yasa idan kana ganin mamu a gaban ka gashi ya halatta ka bude man ko da akwai hanya ta abin nan wadanda suna bin su kyau haka wadanda malamai suka ce mata zallarwa ce ta haifar da haka amma idan a ce nan bai cika bane wadanda suka koma can gefe ketaren hanya kawai suke bude man to za a zurza su ba su da sallah amma nan ya cika har ya zuwa inda iyakacin hanyar take sai suka ketare can kuma suke bin liman ko suka ketare gulmi suke bin liman da kin sun ce ruwa nan gurin babu ne ya matsi matukar suna ganin ma musu ya halatta su liman a cikin wannan yanayi to ina ga waɗannan su ne kawai an sokin da za mu iya ansa ana neman wa ana neman abu abubakar wanne to ana neman abubakar irin wa kare eh sai dai mun ansa maka to bismillah faɗi mu in zuwa ah, wannan zato ne mutane su mutane su ne wannan wanda zato ne ya zasu ce wai dan hana karuwanci to wai waɗanda suka saba zan kuma za su koma suna neman yan makaranta to shi ba za a yi tsarin da za a gyara wannan ba wannan duk zato ne zato ne bai kamata a amfani da da yadda akwai mabarnatin da suke zuwa su lalata ɗalibai mata da suke karatu ko a jami'o'i ko a sauran waɗansu makarantu haka da sauransu wanda ma ba jami'o'i ba zai su lalata 'ya'yan mutane to amma ne da ana tsarin shari'a ita za a ɗauki matakai akan su da ya dace da idan ta zo ai ba wai ta ce za ta hana karuwanci kadai ba za ta hana zina ko da waye ma ko da karo mai zaman kanta ake ko da mai da za a hana shine abin da shari'a ta sanada wannan kuma sai a zura ido a ga duk wanda ke da shawara sai ya sanar da kwamitin shari'a kwamitin shari'a ga shi shawarar sa wajen yadda za a hana kaza wajen yadda za a hana kaza wajen yadda za a hana kaza wanda muna sa ran su kuma yan ba su shawara za su yi aiki da ita Dakin yada addinin musulunci na sautin Quran Islamic kasir su ne suke gabatar muku da. Ahsanul Mannan wajen Ar-Rahman Ar-Rashistawa. Ka ji abin da suka rubuta. Allah ya bararraje haka suka rubuta. kun ga wannan wato dole ne a fito a faɗi bayani ko ba haka ba wa man sha falyu'min wa man sha falyakfur kana ji ana cewa abdulkadir shehilla haka ake sai ana kiɗa abdulkadir shehilla abdulkadir shehilla ya mai bagada kira ne da addu'a ya lasman ya baitu ya wai kuka yi da muka tuwa <laughs> ka gani shi yasa gwamna ma da baya san shari'a ai kaga da azumi da ba ma nan da azumi ba su aka sa suka ringa sukan shari'a ba bayan su sassoki shari'a kuma aka ɗauko su makiɗa aka ba su amirin hajji me ya haɗa makiɗi da amirin hajji ba sai a sa shi a matsayin shata ba tunda shata ya mutu tunda shata ya mutu ba sai a naɗa sarkin kiɗa ba amma ya za a ɗauko waɗanda suke cewa shari'ar musuluncin ma zagon ƙasa za su yi mata in ba a bi ra'ayinsu ba eh? in ba a bi ra'ayinsu ba za su yi wa shari'a zagon ƙasa in ba a yadda da abin da suke yi ba in ba in gwamnati ba ta yadda da kiɗa ba ba ta yadda da idin da suka ƙara wa musulmi ba idi bi annabi yabanmu sun ƙara idi ɗaya na shirka suna fita in ba a yadda da wannan ba za su yi wa shari'a zagon ƙasa za su rugurguza shari'a sai sun yaƙe ta sun zagi gwamnatin zafara sun ce eh, oda ce da cikin gari yan ɗariƙar tasu ma zagin ubansu suke yan ɗariƙar tasu ma ka tattauna da su zagin su suke yi wai amma da yake gwamna yana baya son shari'a sosai sai ya jawo su yace wai su ne amirul hajji ai hajji shari'a ce mu sauraro wannan lacca ce sosai in kana so